Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na san na ya aka kwana. To malama Grace. Ko a sakwatanci ko a hausance ma kwana ne ya aka kwana. Ka san ne wato manya-manyan kalmomi nake da su a sakwatanci. Awo na gane cewa akai ka kwana. Ai, a kunka kwana to? A munka kwana har da ke malama Grace na faɗa miki ho a munka kwana ho har da ke ho ciki ho. To, a munka kwana na sanyin na. To lahiya lumi walla, lahiya lumi alhamdulillah. <laughs> To ba dalle. Na san yana wannan cuta ta corona kamar ana nema a koma gidan jina dan akwai kasashe da dama ma da suka janye sautin nan da suka yi sabili da an lura cewa cutar tana ƙara haɓaka a nan amurka ma ana harsashen cewa in ba a yi hankali ba nan da 'yan kwanaki masu zuwa za a iya samun mutane dubu ɗari da suke kamuwa da cutar a kowace rana domin a halin da ake ciki yanzu sama da dubu arba'in suke kamuwa kowace rana. Wato Malama Grace kamar yadda dama muka yi ta sha faɗi ko kuma muka yi ta ɗaukar manazarta suna faɗa wato wannan al'amari fa ba yaƙi ne fa na gwamnati kaɗai ba amma in kika lura zaki ga da nan da wasu akai har da nan turai ma da ake ganin an waye. da kuma musamman can kasashen mu da ake gani akwai dan karancin wayewar to amma zaki ga an mai da abin wai kamar wai aiki ne kawai na gwamnati in fact wasu ma dokoki da gwamnati ke sa sai mutane suna ta ganin cewa kawai ana sawa ne don uzura musu ko wani abu so mutane kamar ba su ɗauki abin a matsayin su ma suna da rawar da za su taka wurin yaki da wannan cutar ba. haka kaga a nan amurka abinda hukumomi suke kara jaddadawa kenan cewa matasa matasa ake kara gargaɗi to kamar yadda kake faɗa cewa wannan kowa yana da rawar da zai taka domin ganin bayan wannan na farko ya kare kanshi na biyu ya ba da gudunmuwa ga dakile yaduwar wannan cuta eh kwarai da gaske kuma muna fata Allah ya ci gaba da yi mana kariya daga kamuwa da wannan duk wasu cututtuka masu addabar al'umma amin sun amin jawabi aka ce kaga sai an haihu ake aure kana eh, kuma eh, kana kuma kowane mai rai amma fa ni amma ni malama eh. malama eh haka ne amma dai malama Grace ina da jashin ba sai an yi aure ne ake haihuwa ba To wannan ma dai ina ga ya kamata mu kafa wannan a dalilin mu na sada zumunta domin kaga kamar wannan ne da ake magana ce wanda kwai da kaza da kwai da kaza wa ya riga wani duniya to gaskiya kan ni dai na <laughs> san ba a ba a haihuwa sai an yi aure wanda aka yi auren an haifa shi aka yi <laughs> <laughs> To, yanzu dai da kaza yanzu dai haka din ne dai. Da ai shi ne to da kaza da <laughs> da kwai wanne fara zuwa duniya. A to lalle kan <laughs> abin nan akwai abin lura da shi akan shi kwarai da gaske. To ina tsamma za mu sa wannan muhawara a dandalin mu na Facebook za mu so masu saurare su muhawara a kai a cikin da haihuwa da aure a cikin biyun nan mm. wanne ne aka wanne ne ake ake aka fara yi ake wanne ne aka fara yi eh, wanne ne ake fara yi eh gaskiya ne eh, da haifuwa da aure eh. <laughs> to yau dai yau dai bari mu fara da haifuwan to to to shikenan to ba eh, to muna mika gaisuwar fata alheri da ta murna ga likita dr musa yahaya da matarsa Sofiya domin karuwar 'ya mace da aka samu makon da ya wuce a nan Amurka a jihar Ohio inda suke makaranta. wadda aka sa wa suna sadiya to allah raya sadiya da kuma yayyanta bilyaminu da yahaya da kuma saratu sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga ma'aurata waɗanda suke shirin aure bari mu fara da gaisuwar fata alheri zuwa ga reverend da mati sani bature da iyalansu waɗanda za a ɗaura auren 'yarsu grace sani bature wato yan biyu kenan da angonta joseph peter sile za a yi auren ne ranar asabar mai zuwa da karfe goma na safe a majami'ar ekuwa seminary da ke jos jihar plateau sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga adamu habu umar yan yanga a taurar jihar jigawa da amaryarsa kadi umar waɗanda za a ɗaura mu aure a yau dinnan da karfe goma sha ɗaya na safe. to haka kuma akwai wato gaisuwar fatan alkhairi da kuma Uh, wato taya murna zuwa ga iyalan gidan alhaji ibrahim umar wanda shine babban mai uh, wato akantan kuɗi na jihar kebbi a uh, bisa ga auren daurin auren diyarsa da za a yi shi ma a yau asabar ɗin wato malama shafa'atu ibrahim umar da angonta abdulkadir atiku bandado wanda za a yi shi a yau asabar dinnan kenan in allah ya kai mana rai da karfe goma sha ɗaya da rabi na safe a makarantar sheikh umar ika makirar gandu birnin kebbi tare da fatan allah ya sanya alheri kuma ya ba da zaman lafiya amin suma amin to wannan an riga an yi mutuka raba muna miƙa gaisuwa fata alheri da ta murna ga alhaji haruna bibi watar mutsuwa bisa auren diyarsa da aka yi ranar juma'a sai dai eh, abadan ban bai aiko mana da sunan amarya ba bai aiko mana da suna ango ba to amarya da ango a iyalan haruna bibi watar matsuwa bana muku fata alheri mutuka raba to a gaba kuma sai gaisuwa da fatan alkhairi na a bari ya huce zuwa ga 'yar uwa abokiyar aiki saratu zubairu wato 'yar jarida ce a gidan rediyon vision fm da ke sokoto a jihar sokoto najeriya bisa ga ita ma ɗaurin auren da za a yi nata idan allah ya kai mu a ranar juma'a tare da angonta bashar muktar pharmacy wato a ranar juma'a in allah kai mana rai goma ga watan bakwai na wannan shekara ta 2020 da misalin karfe biyu da minti goma sha biyar na rana wato za a yi shi ne a masallacin juma'a na sarkin musulmi sa'ad abubakar da ke gwiwa locus unguwar tanki a cikin birnin sokoto muna yi ma saratu zubairu da bashar muktar fatan alkhairi allah ya bada zaman lafiya kuma ya bada zuri'a ya ba amin sun amin mm, kuma allah ya sa a haifi yan jarida <laughs> magada magada magada magada sana'a e ko da yake gamin gambiza ne ba mu san wa zai janye wa tsakanin eh. famasi wato mai kula da sha'anin magunguna da eh, kuma yan jarida Eh, aka ce ai so so ne amma son ka fi ko ai to ke wane ki ga ya kamata a ce ya hirin jayi nan a cikin biyun nan ko a zama mai har hada magunguna ko a zama dan jarida in aka eh. zama yan jarida ma ba laifi domin a cikin aikin jarida ma za a koyi dabara har hada magunguna <laughs> a wurin a tambayi a neman binciken kokof sai a koyi aikin har hada magunguna to ba ruwa na pharmacist Bashar Muktar na jinki don haka ke kika faɗa ba ni na faɗa ba. Daɗin sana'a kenan. <laughs> haka kuma wato za mu taya murna ga ɗaya daga cikin 'yan uwa abokan aiki wato ɗan jarida ne tsohon wakilin gidan rediyon muryar Najeriya kenan wato Sharif Baban Umma wanda shi kuma naɗin sarauta ne za a yi masa a wanda uban kasar sokoto ta kudu zai yi masa a mukamin wakilin sharifan sokoto ta kudu wato sabon gari kenan akan haka muna taya wato sharif usman baban umma wa murnar wannan nadin da za a yi masa a yau din asabar shi kuma da karfe goma sha ɗaya na safe insha Allahu a nan garin Sokoto. To Allah ya sa a yi Allah kuma sa a gama da jama'a lafiya. kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shaidan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan nishi na Allah ne komai kake so yi hakuri zai zo lokaci ne akwan a tashi wata ran ba kware sarki ne wage ya ce duk sawawa da gajiyawa ne shi ko mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan ko ta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya komai lokaci ne a duniya. To kamar yadda muka faɗa ana aure ana haihuwa ana kuma rasuwa. Gaskiya ne malama Grace. To muna miƙa gaisuwar ta'aziya ga Emmanuel Nyaba da danginsa duka da kuma ikkilisiyar Ekuwa Plateau Church a Jos domin rasuwar mamasu Mama Grace. wadda ta rasu a wannan makon bayan dogon jinya to Allah ya jikanta Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen baki ɗaya. To amin malama Grace haka kuma akwai gaisuwar ta'aziyya ga wato iyalai da 'yan uwa na mani usman wanda aka fi sani da mani alaramma kenan a garin sanyin na ta wato karamar hukumar mulkin tambuwal a jihar sokoto wanda shi ma allah yi wa rasuwa a wannan makon da ya shige muna mika ta'aziyya zuwa ga mai ɗakin sa Hafsatu Muhammad Sanyinna da kuma sauran dukkan yan uwa akan wannan rashi da fatan Allah ya gafarta masa kuma Allah ya kyautata bayan da ya bari Allah ya sa ya huta ya kuma ba da haƙurin wannan rashi. Amin suma amin. Bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziyya ga abokin aiki mu mu da ke birnin Iko Baban Gida Jibrin domin rasuwa kawun shi Alhaji Hassan Usman da ke zaune a tudun wada Zaria muna miƙa gaisuwar ta'aziya ga iyalan da kuma dangi baki ɗaya na wakilinmu sani sha'ibu malumfashi wanda ya rasa sirikinsa a cikin wannan makon wato alhaji bello sa'idu kazaure da waɗannan duka da allah ya ji kansu mu kuma ya kyautata namu ƙarshen to amin malama grace amin summa amin masoyina na tafi sai wata ran Makon da ya shige mun gaggaida waɗanda suke aiko mana saƙonni ta hanyar imel yau kuma za mu garzaya shafinmu na sada zumunta. gaida abokanmu na wannan shafin ba. Haka yake muna magana cewa imel komi kirkinka ba za ka ballanta nawa ana magana ake neman miliyan biyu ai ka san ba za a iya ba. Sabili da haka waɗanda hannu ya kai gare su su ne za mu fara to bari mu miƙa gaisuwa fata alheri ga ma'abotan sashen Hausa. masu bin mawa a shafin sada zumunta na facebook abdullahi mahmud da abdullahi d yunusa sai anthony marcus da bandado umar allah sa na faɗa daidai da buka umara garba da muhammad kawu sai yahuza muhammad da muftahu sa'id muftahu sai ibrahim muhammad aliyu da kadai ko kadai ne malum ghana sai kuma Adamu Sani mai kyamare da Haruna Ali Haruna sai kuma Musa Musa Musa kai lalle <laughs> da Shafi'u Sokoto sai kuma Shehu Usman Yakubu. To, to a gaba kuma ga gaison fata alkhairi zuwa ga Umar uh, Balakos sai Abdullahi Shamsu sai Hauwa Tukur Abubakar da Kabiru Habibu Habibu da Nura Hassan da Fatima Muhammad da Sha'aibu Sanusi da Adam H mai anguwa da Tsalha Umar da Armstrong Alvanus da Mudassir Jaimu sai Ril Abubakar Bayawa da Rabi'u Kabiru Mara sai zayyanu sani benzini da kuma salisu abdulsalam gaisuwar fata alheri ga ma'abotan sashen hausa a wannan dandali namu na sada zumunta facebook john jesse da ahmed aliyu sai abubakar yahaya albani da badabasi sehu sai nuru suleiman kawu da ibrahim abdullahi sai saudat alasan guru da hambali haruna fagen gawo sai musa umar gides za lafiya da sa'idu lawal sai jibrin haruna da kuma bun fiyon To da a gaba kuma sai sakon fata alkhairi zuwa ga Usman Muhammad da Rabi'u Jibiya sai na Nafi'u mai Blouse Karu sai Baban Gida Sani da Abdulrazak Yahuza da Mudassir Murtala sai Mamman Salisu daga Jamhuriyar Nijar sai Abdulkadir Abubakar sai Tijjani Lakus da kuma Abu Sarki da Baba Gana Lawan sai Afaku Jafiya Simon sai kuma Umar Sa'idu da Buhari Nusa da kuma Umar Bulakos. To bari mu rufe da waɗannan ƙalilan da za mu ƙara karantowa daga cikin ma'abotan sashen Hausa a dandalinmu na Facebook. Fatima umi da Yusuf Waziri sai Nasir Miko Abdullahi Ɗanbatta da Suleiman Ibrahim sai Khadija Usman da umu Umama sai Mala Budal Muhammad Kirawa sai Mato Aisha Abdul da bello umar da hakimi alhaji abubakar daga ƙarshe muna gaida haruna isa jokolo da fatar an wayi gari lafiya to madalla kamar yadda kika faɗa bari mu karkare da fatan alkhairi zuwa ga asma wa aminu aliyu da nasir isa da ibrahim yahya da mas'ud sabi'u sai bin usain da kuma nura abubakar sai baban bashir zango da Musa Alhaji Hassan da Abba Lawal da Adamu Hudu da kuma Umar H. Abdullahi Umar sai Ibrahim Usman Indabo sai kuma Ibrahim Tela karshe da Mahadi Tijjani Bukar da kuma da fatan duk suna nan lafiya kuma suna cikin ƙoshin lafiya. To amin su amin sai ku ci gaba da biyo ma shafinmu na sada zumunta Facebook, Twitter duk dai waɗannan hanyoyin sada zumunta muna nan idan kuka biyo mu a sannan a hankali za mu ci gaba da zumunci irin haka. kuma kamar yadda muke faɗa idan da labarai da kuma gaishe-gaishe za mu iya komawa wannan dandalin ma muna muna dubowa in hanyar imel dinnan tana zama da wahala a kwanakin nan. To lalle haka ne malama Grace. Farko da sunan ta'ala wanda yi mutane da dabbobi da yayyo wata ya turare wani shi ya yi wani biyu. Kara tsira wajen ganga janna ga Allahu ya rabi. Alihi har sahabbai har zaman zo habibi na. Ka Malama Grace an ce wani ba arewa ya da min martani ko? Na ga muka, na ga muka, <laughs> na ga muka makon da ya wuce na ce bashi kuka ci bashi kuka ci nace malam sule debo sai raba musu aiko ashe yana ji kafin malam ah. sile zo sai da sai da wani ba'are ya kira shi yace shi ma zai bai da martani kun caccake shi su ma za su <laughs> ai ni ma in faɗa miki na sami sakonni da bama bamai da gurneti da komi in gaya miki ciki har da mai arewa mai girma mai arewan kan giwa wanda ke shi abba sarakin cibiyar su ta can jihar kabi to professor bube da baiwa awo kwarai da gaske bobe na baiwa banyan arawa awo awo a zai shiga godon su a hadda tuna mai an kai eh? shugaban shugaban abin ga eh. gwamnan jihar Sokoto tsohon jihar Sokoto gwamnan jihar Sokoto na harko na horar hulla ke san ba eh. arina ai Aw, to amma ai abin da abu sani ba cewa ai zakata ana ko ga komi ana hedda zakka kwarai ko lalle ina tabbata miki shehu kan giwa wato yana da muhimmanci suna na wanda adda muhimmanci ga jihar Sokoto to amma ga komi ana hedda zakka to mai girma shehu kan giwa zakata an kai suwa don ko eh, alama hali ne to wannan malam Ali dai ya ce shi ma zai mai da martani <laughs> ga malam Ali to ga ga malam Ali sunana Alina Mailaya mazamni birnin Yamai Eh, Matsayi na na ba'are a gaskiya zan shiga cikin hilin abir yaushe in ba da labarin wasu tuba samu hilla ne ta amarya buhullata ce aka samu ke amarya buhullata baki san madubi ba wanga madubi na dubawa yanzu shi kenan ki dauki madubi kina dibi saki ka kanki cikin madubi da ki kanki cikin madubi shi kenan saki aza kuka ce ai miji zai miki kishiya da ya kike miji zai miki kishiya shi kenan saki take ki faɗa mu uwa ita kuma uwa sai ta dauki madubi ta ɗauki madubi sai ta diba ta ce ta diba cikin madubi ta diba sai ta gaganta cikin madubi shi kenan sai ta aza kuka ita kuma ta ce a ah, amma na lewan gasurki na ta ya ci amanarta kai yanzu in ba can amana ba yaushe na in baka diya ta yarinya karama haka shi kenan ka ɗauki tsohuwa ka aza mata kishiya eh wanga ya zan ci amana mana to kai da Allah in ba hilla ni ba eh haba ki ki tantance wana daga riban kanki cikin madubi shi kenan kawai sai ki ce an ci amana Wai abin gana da aka ce ma wai rariya ta ta dibi kwando ta ce maka kana zubar da ruwa. Wato a cikin su in za ka ta da shi da ya bada labarin ba arawa da yanzu su ma sun rama <laughs> a'a to ke do Allah ai wanga shaci faɗi na yaka faɗi ai walla wanga ina faɗa miki ba ba ba ba ba ba hilla na yawan ga abu ai wanga ta halta wagga ta halta in waɗa miki bahilla ce bayinta eh to ga to ga bahilla ta la yar waka Fatima Isa wada ga abin da tace wai tana da wani labarin Fulani in jita tace a to a to ita ma Fatima Fatima tana goyon bayan da Ali na sani na a ba ta goyon bayan arawa kan ba ta kyale gida kan ta koma ba aure na san Fatima uh, Musa wada barkilla da eh Fatima tace wai wani ba bafulatani ne na sanyin na mm. ya ga hadari ya haɗu gari ya yi baki kirin mm. sai shi kenan sai kama hanya zai tafi gida yana ta eh. sauri yana ta sauri zai tafi gida sai a haɗu da abokin shi bare sai mm. bare ya ce mishi kai malam ni'ima Allah ma da za ta sauko maka shine kake ta gudu eh. sai shi kenan sai bafulata ne ya daina sauri <laughs> shi kenan ruwa ya mishi bugun duka <laughs> yadda ke shi sosai shi ke eh. lakafci kenan yana zaune wata rana sai aka sake yin hadari sai ya hango mm. wannan abokin nashi babarbaran shi eh. ma yana fama saurayi da gudu-gudu zai tafi gida kai hadari sai shi ba bafin latinin tunda abin da aka ce mace ni'ima Allah ce sai ya ce mace a'a to kai malam eh. rahama Allah rahama Allah ma da za ka shi ne kake e ba ka santa shine kake gudu wai za ka shiga gida sai ba <laughs> babbar ya ce ba fulata ne wai ai shi abin da sa yake sauri <laughs> eh. wai wai wai dan kada ya taka rahama Allah ne in aka yi ruwan nan ya taka <laughs> shi yasa ake sauri kai rahama nan ta zuwa ya taka ta eh. wai sai Fatima ta ce wai da babbar baran nan da sagina da fulatinin wai wade ne ya fi hmm. wauta a ke ma ke san babarbarin ne babarbarin nan kan ya fi wauta walla babarbarin kan ya fi wauta ai rahama ruwa da ke shi dan an ce mishi rahama Allah dai da kuma wanda ba ai waye fi wauta kana ganin ah, wancan ba wayo ya mishi ba kuwa babbar ah, bare ya hawata to ni dai na sai ita dai Fatima dai ba ta bada labarin da ya abin ga ai ta sa abin da ta kanu. to yanzu za mu bari masu sauraron mu su yanke hukunci za mu kafa wannan labari a shafin mu na Facebook mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai a garzaya domin mu ji me kuke cewa game da wannan muhawara yanzu a madadin Murtala Faruk sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> Botswana. You are well.